Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da ranar Alhamis biyar ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya gobe juma'a ya kara jefa jami'an ƙasar thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa sha biyu kasar Ethiopia ta kori jami'an gidan yari guda biyar a wani kurkuku da ake zargin ana aikata rashin imani. To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Allah yi wa tsohon shugaban babban bankin Najeriya kuma minista kuma ɗaya daga cikin dattijan ƙasa Adamu Ciro Marasuwa a yau Alhamis. Yana mai shekaru 84 da haihuwa. Haka kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron koli don inganta tsaro a kudu maso gabashin Najeriya. inda a jihar Imo inda gwamnan jihar ya Okorocha ya kuma buƙaci kowa ya goyi bayan kafa asusun tallafa 'yan sanda wato Police Trust Fund don ƙara musu ƙarfi wajen tabbatar da tsaro a ƙasar baki ɗaya. Sai kuma shirin bango da Jummai Ali za ta gabatar mana daga bisani kuma mu kamo kosar ayyu da kuma su kuke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya gobe juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa sha biyu 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale cikin wani ƙogo wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi wannan ya sa ma'aikatan ba da agaji da ke famar a tsamo yaran suka warwatsu a yau alhamis don neman wasu hanyoyi na daban da za su fito da su daga daga cikin kogon mai suna tamlong wanda ake kokarin buɗe hanyoyinsa don ruwa da ke ciki ya fice yaran dai tun ran 23 ga watan jiya na yuni suke cikin kogon bayan da ruwa ya toshe hanyar su ta fita ɗaya daga cikin matakan da ake tunanin ɗauka shine a kyale su su ta zama a cikin kogon har sai ruwan da kansa ya kwarara ya fice abin da zai iya ɗaukan tsawon watanni hudu daga yanzu. gwamnatin ƙasar pakistan ta nemi ƙungiyar mayakan taliban na afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhun da gwamnatin pakistan ke yi musu ta yi kuma pakistan ɗin ta yi watsi da ƙoƙarin da amurka ke yi na ita kadai ta zauna ta shirya sulhu a tsakanin bangarorin na afghanistan masu adawa da juna na gwamnati da taliban din a wani taron haduwa da manema labarai na mako-mako da ya kan yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen pakistan muhammad faisal ya sake jaddada cikakken goyon bayan gwamnatin kasar tasu a kan yunkurin da shugaban afghanistan ashraf ghani yake na neman yin sulhu da mayakan taliban da kuma kawo ƙarshen masifar tashin hankalin da da afghanistan ta share shekaru tana fama da shi faisal yana waɗannan maganganun ne kwanaki biyu kacal bayan da wata jami'ar diflomasiyar amurka alice wells ta ziyarci ƙasashen biyu inda ta nemi pakistan da ta ɗauki matakan janyo jagabannin taliban da zaunar da su akan teburin sulhu da gwamnatin afghanistan Jiragen saman Siriya da na Rasha sun kai farmaki ta sama yayin da sojan Siriya na ƙasa su ma suka kai nasa harin duk akan yankunan da ke hannun mayakan 'yan tawayen ƙasar da ke kusa da kan iyakarta da ƙasar Jordan. An ƙaddamar da wannan manyan hare-haren ne akan lardin Dara ne bayan da yunkurin sulhu tsakanin jami'an Rasha da shugabannin 'yan tawayen ya wargaje tun ran 19 ga watan jiya ne na yuni aka so makaddamar da wannan farmakin da ya kai ga kama yankuna da dama na 'yan tawaye kuma ya tilasta ya tilasta wa mutane sama da dubu uku barin gidajensu ƙungiyar kare hakkin mutane Syria ta Observatory ta ce jiragen yakin sun yi zagaye a fiye da 600 wajen kai hare-haren a cikin wa'adin kimanin sa'o'i 15 zuwa yau Alhamis. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyarar aiki Birtaniya ran sha biyu ga watan Yulin nan. Wannan ita ce ziyararsa ta farko a matsayin shi na shugaban kasar Amurka zuwa kasar Birtaniya. Ziyarar da zai kai ita ce wato ziyarar da zai kai na aiki, ne ma'ana ba za a gayyace shi ya haɗu da sarauniyar ingila elizabeth ba an yi ta jinkirta ziyarar biyo bayan adawar 'yan siyasa da adawar dubban mutanen ingila waɗanda suke shirin yin zanga-zanga a kan tituna domin ƙin amincewa da ziyarar wata 'yar ƙasar ingila mazauniyar london mai suna terry ta faɗa wa muryar amurka cewa zan fito domin nuna adawata a kan ziyarar da ake shirin yi ni ba mutum ce mai son nuna ra'ayina ba a bayyana jama'a amma a gani na bai dace a ce ya zo ba magoya bayan shugaba trump na fargabar cewa tarukan zanga-zangar na iya doshe tsarin ziyarar tashi a can birtaniya kasar ethiopia ta kori jami'an gidajen gidan yari biyar a wani kurkukun da ake zargin ana aikata rashin imani daga aiki sakamakon wani rahoton da ya nuna yadda ake cin zarafin mutane da a take musu hakkokinsu ɗaya daga cikin jami'an biyar da aka kora daga aiki yau alhamis shine ma shugaban gidan yarin kansa korar ta zo dab kafin kungiyar kare 'yancin bil'adama ta duniya ta human rights watch ta fitar da rahoton da ke nuna yadda ake cin zarafin fursunoni a gidajen yarin a ugandan da ke yankin somalia da ke gabashin kasar ta ethiopia rahoton ya hada da shaidar fursunoni da ke gidan yari waɗanda da suka bayyana cin zarafin da murgunawar da ake musu ta hanyar a keɓantar da su cikin wani kunci da kuma hana musu kulawar lafiyarsu da abinci. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin Allah yi wa tsohon shugaban babban bankin Najeriya, minista kuma ɗaya daga cikin dattijan ƙasa, Adamu Ciro Marasuwa a yau Alhamis. yana mai shekaru 83 da haihuwa asibitin turkiya da ke abuja a kan haka ne kuma hassan mai na kaina ya tuntubi hakimin gundumar kara yariman fika alhaji baba gemba wanda yake zama ɗan uwan marigayen kan halayya shi marigayen matakin fika marigayi a da mu ciroma mu dai a sani mu mutum ne na gari mu kuma yaya da muka biyo su ya yi ta mana irin wannan halaye za mu zama mutane na gari babu raini a manyan gaba babu nuna bambanci a kowane irin mutum islam ya mutumin nan dan najeriya ne kuma iya da hali na gari a babbo a ni ya zama kamar mahaifi ne a gare don ina da relationship da shi ko na jini da kuma na auratayya a gaskiya na koyi buba da yawa daga gare shi na zaman duniya wanda yana taimaka min kwarai da gaske Allah ya karɓi ran malam ah, abin da za mu iya faɗa ne ah, rayuwarsa da ya yi tun daga ana lokacin gwamnatin Saddauna lokacin ma yana cikin ƙananan ma'aikata yara dai za a ce tun da yake ba a ce kani da lokacin ma yana da digiri har zuwa yanzu wato mutum ne da wanda aka san shi magana ɗaya kawai baya magana da ganganci abin da ya faɗa ɗin shi ne kashi kuma dai ga shaidun da ya samu wanda duk wanda ya aiki da su da wanda ma bai aiki da su ba kwanakin baya muna jin ah, mai girma shugaban kasa ya fudda shi da biyamin usman akan cewa lokacin da ya canji gwamnati su biyu nan ne suka ba shi mamaki kuma suka ba shi abin sha'awa saboda yadda suka tafiyar da ah, ayyukan na ofis ɗinsu suka gama lafiya ba su cuci kowa ba ba su ɓata sunan ba ba su ɓata sunan dangin su ba gaskiya malam ya yi rayuwa na ban sha'awa Allah ubangiji ya gafarta mar Allah ta ya huta ta yaya za ka kwatanta irin girman asaran da Najeriya ta yi na rasuwar irin wannan babban mutum haka to irin su daman wa'anda ana neman su a wannan lokaci da ake cikin fitina fitinu a lokacin da mutum ɗaya zai iya magana mutane da yawa su saurare shi kuma a samu a saukin rayuwa to amma kuma mu muna namu Allah na nasa Take to madalla a gaida hassan mai kaina da yariman fika alhaji baba gimba wato da ke zama dan uwan marigaya adamu ciro mato allah ya ji kansa ya gafarta masa sa kuma ya huta to idan muka duba bangaren tsaro kuma an kaddamar da wani taron koli kan sha'anin tsaro a yankin kudu maso gabashin najeriya oweri kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na alphonsus okrigwe We know what the police is going through, and most of us at this position share the sympathy of the police and want to encourage you to Gwamnan jihar Imo, Owele Rochas Okorocha kenan na cewa muna sane da matsalolin da ke addabar 'yan sanda kuma kasarinmu a wannan matsayin na tare da ku a duk halin da kuke ci kuma muna son mu karfafa muku gwiwa da cewa ku ci gaba da kokari kuma Allah zai taimake ku. Gwamnan ya yi wannan furucin ne jiya Laraba a lokacin da babban sufeton 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da tawagarsa suka ziyarci fadar gwamnati da ke owere babban birnin jihar domin kaddamar da wani taron koli da aka gudanar a owere yau akan inganta tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Okorocha ya kuma buƙaci kowa ya goyi bayan kafa asusun tallafa 'yan sanda, wato Police Trust Fund, don ƙara musu ƙarfi wajen tabbatar da tsaro a ƙasar baki ɗaya. Constitutionally, police are not allowed to receive money or donations from individuals, but there must be a way to restructure the police trust fund. Rochas ya ce, bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasa, an haramta wa 'yan sanda karɓar kuɗi ko tallafi daga mutane, amma dole ne a sake ƙirƙiro hanyar sabunta hukumar 'yan sanda domin baiwa duk wani mai niyya damar tallafa 'yan sanda ta kowace hanya. mun sha ta muhimmancin wannan a taron kungiyar gwamnoni cewa akwai buƙatar tallafawa 'yan sanda. Daga bisani dai babban sufetan 'yan sanda Ibrahim Idris ya yi ƙarin haske a kan taron. This summit is a Swedish summit that is encompassing consists of all the governors in the southeast and some of the royal fathers Ya ce wannan taron koli ne da ya shafi kome, kuma ya kunshi halartar duk gwamnonin yankin kudu maso gabas da wasu sarakunan gargajiya na yankin. Muna sa ran tattaunawa da gwamnoni da shugabannin sarakunan gargajiya na ƙananan hukumomi a yankin. Muna imanin cewa wannan wata dama ce wacce za mu zauna da wasu masu ruwa da tsaki don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen inganta da kuma tabbatar da wadataccen tsaro a kudu maso gabashin Najeriya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To wannan haka yake Allah ba mu zaman lafiya a ƙasa da duniya ma baki ɗaya. To jama'a a gaida su Okurigwe. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga shirin mana gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Malam Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau. Wa alaikum Yawa barka ka dai. Na da na kira magana da abubakar Eh, kina magana da abokan musa ne daga abuja to ina da tambayoyi kamar guda biyu a tambaya na farko shine yanzu wani wani abu ne ainihin kika da mana wanda mu yan najeriya mu har za mu yadda cewa tun da ke an yi zaɓe na a baya to abin da muka zaɓa dai mun gan shi a kasa to yanzu wani wani albishe su ainihin za su mana cewa ne zaɓen nan da yi shi bisa gaskiya kuma da tsaro kuma kun ga ga yanzu na yanda magana tsaron nan wani abu ne INEC suka kama mutane tanadi a yanzu wanda zai suka kara wayar ma mutane kai birni da ƙauyuka wanda mu nan ne da ne INEC sun ɗauko da su yi zaɓen nan kayan da na yanda suka tanada a dokokin su. To, ka gama tambayar ka? Eh, na gama tambaya. To, Malam Aliyu gare ka. To, kusan zan ce duk bayanan da daga farko har kawo yanzu kusan zan ce su ne a tarkaice abin da hukumar zaɓe take tanadi don ta tabbatar zaɓen tara ya fi na dubu biyu da sha biyar na inganci a gurguje zan ce kenan ga wannan shirin yi wa 'yan ƙasa rajista domin su jefa ƙuri'a tara. wani aiki ne da a baya ba a saba da shi ba in ka tuna a shekarun baya wannan aiki ne da ake yin sa a cikin 'yan sati biyu makonni biyu ko wani abu kamar cikin haka amma a yanzu sai ko sai ta ga cewa tunda akwai adadin al'umma mai ɗimbin yawa da suke da yin wannan rajin aka fara wannan aikin tun ran 27 da watan afrilu shekara ta 2017 da ta gabata kuma za a ci gaba wannan aikin har kimanin abin da ba zai asar kwana 60 ya zuwa ranar zaben 2019 ba idan kai la'akari da wannan kadai jimla ya ba dama a hukumar zaɓe ta rage adadin mutanen da ba su da a bayan wanda inda abin da ya waiwaye ne zan ce maka a 2017 kadai an yi wa mutane miliyan uku da dubu da tara da tunanin da ɗaya da ɗari biyar da biyu bisa sannan a farkon wannan shekara da muke ciki wata ta dubu da sha takwas kenan daga watan farkon zuwa wata na uku an yi rikin a son miliyan uku na taimakon da miliyan uku da dubu ɗari tara da ma'ana ɗaya da ɗari biyar da biyu a yanzu a cikin kwata ɗaya kasan an yi mutum miliyan biyu da dubu ɗari tara da ɗari da dubu ɗari tara da ishirin da biyu da ɗari tara da tara kuma a wannan zango ta ɗaya da muke ciki an yi mutum sama da miliyan ɗaya rubuta na yi ke miliyan ɗaya da dubu ɗari da casa'in da shida da ɗari takwas da saba'in da ɗaya wannan adadi inda ba da an faru wannan aikin da farko fari ba ya za a yi a cimma wannan nasara ɗin dai kenan sannan akwai waɗanda aka yi wa transfer wanda inda a baya ba a fito da wannan shiri ba ba za su samu damar jefa ƙuri'a ba saboda sun bar muhallin sun koma sabo a adadin su kaɗai an yi wa mutane masu yawa kwarai rijista sannan ga waɗanda su kati a shirin ba da mm. kati kaɗai an yi babban eh, wato irin bayan haka a zaben 2019 ɗin ga wani talibi na musamman bayan takardu da ake amfani da mm. na doka ta fi sani ta aminta da su tara sakamako hukumar zaɓe ta ce to ba za fa ta bari a matsayin da ba ruwa ba tilas ta fito da wasu dabara da za ta fara samun hasken yaya makurin suke kada wani mai fashin ƙuri'a a hanya ke zai canza duk da ba tana tunanin abin hakan ba mai yiwuwa ba ce don haka za ta shigo da sabon salon abin da electronic transmission of ta yadda wani mahanga ne ta ce an yi ba ne a mataki kaza ya zuwa lokaci gaba da sakamakon da yake ke nan ba abin da zai canza shi har zuwa lokacin sakamakon da shi hannun sa ke kuma yake da shi ba wa abu da yake a wannan shi da za a tabbatar wa mai jefa ƙuri'a ya samu cikakken suwa da kwanciyar hankalin da zai jefa ƙuri'a ranar jefa ƙuri'arsa don haka babu wata fargaba ko shakka illa iyaka a kuma zaɓe da addu'a kuma a ba su goyon baya. to malami na gaba matso kai tambaya ko. akwai tambaya na biyu ajiya ya kware. Eh, tambaya na biyu shine yanzu a wanda masu zaben iri ya mu irin mu ainihin wani mataki da suka daka za su wayar ma mutane kai sai ne da ƙauyuka ta yaya mutane za su ƙara wayewa game da wani mataki ne za su dauka akan wannan abu saboda Allah. To Malam Aliyu ka fahimci tambayar tasa? Na fahimci tambayar sai dai kawai yana kokarin ya ba mu biyu ne abu da Illa abin da zai ce wani shi ne aikin kuma zaɓe shi ne samar da yanayin jefa ƙuri'a ga mai jefa ƙuri'a a lokacin jefa ƙuri'a sannan ya jefa sa kuma ta tasirin zaɓen wanda ya zaɓa. abin da wanda yana bayan a gadon gwamnati wancan ko ba hudu ne da gwamnati To, mu je ga malami na gaba ko? Wani assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na murta alaikum ina kira da sana'a Abuja. To. Hadda ya tambaya na su ne a nan babban bako wannan su muna so ya dan warware mana game da wayan wayannan mutane da aka dauka a lokacin da suke taimakar hukumar zaɓe wato su ne NYC wannan aka fito da yan tabar ƙasa. game da a yanki na akwai wuraren da aka samu matsala aka haɗa baki da su aka zaɓi da suke har ma a wuraren akwai ya kashi ma ba a yi ba wannan mataki suke ɗauka domin a ƙara a tantance yannan mutane a gane cewa lallai wannan matsala sun zaɓe ba ta faruwa ba tambaya na ɗaya kenan tambaya na na biyu game da jami'an tsaro da ake ɗauka ake kai wuraren zaɓe shin hukumar zaɓe ita take ɗaukar nauyin wannan jami'an tsaro ko gwamnatin a ta daga sauƙana ko gwamnatin gwamnatin shekara da kazu da gwamnati domin ba ga domin ba ga idan da idan da kisa ne ana zargin cewar ana amfani da wannan jami'an tsaro musamman don ga da inda an da kaza ne ya kamata a daina babu jami'an tsaro da kaza a rikan babu da kasidara an gana jin hajiya. to mala aliyu gare ka. kusan ban jini tambayar ta farko da kyau ba amma ta biyu na fahimce ta. wato yadda ake samar da tsaro a zaɓe shi ne wani abu ne na haɗaka to jami'an tsaro da suke zuwa rukunan zaɓe iya hurumin ba zaɓe iko nan ku zaɓe ne ta gani aka yi daidai ne saba doka amma baikin haka jami'an tsaro suna da ikon tsare dukkan mai yunkurin aikata ib daga aikata ib a duk lokacin da suka yana kokarin aikata aibi idan kuma an kammala zaɓe abin yanke ba zaɓe to duk abin da wani ya aika ya shiga hannun hukumar ya shiga hannun jami'an tsaro wancan shi jami'an tsaro ne ba da hukumar zaɓe ba amma abin da ya shafi kuma zaɓe shine abin da aka yi a ƙarƙashin rumfarta ko hurumin girin da take gudanar da aikinta wanda kuma jami'an tsaron da suka zo. Mana Ali baka fahimci tambayar sa ba cewa iwa ke ɗaukan su gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi ne ko kuma hukumar zaɓe ne. daukan nauyin kowanne yana wuyan gwamnati da take da take shugabantar wannan sashi idan yanzu aka ce kuma zaɓe za ka gudanar da zaɓe ita ce daukan nauyin gudanar da zaɓe su kuma jami'an tsaro aikin gudanar da kudaden da ke bukata don gudanar da wannan kasafi su ma kasafin su ne na gudanar da ayyukansu illa in akwai wani dan dan dan taimakekeniya na ina suka kasa ina za a cika cikata mutu wannan kuma zaɓe tana shigowa ciki. To game da tambayarsa ta farko da kace baka ji ba cewa i masu bautar ƙasa NYSC da ake ɗauka suna taimakon a hukumar zaɓe an yi zargin cewa da su ake haɗa baki a maguɗi shine yake son ya ji wani tabbaci INEC za ta bayan na ganin cewa an tantance su waɗannan masu bautan kasan kafin ko a ce za su yi aiki da INEC to yana da kyau mu ɗan koma da baya domin kafin a samar da yin aiki da 'yan wato yi wa ƙasa hidima an gwada yi da waɗansu sassan gwamnati daban-daban musamman waɗanda ke karkashin hukumomin da aka eh, za a yi tsangwamar su kafin ranar zaɓe illa ko ma a ce za a kori mutum a aiki idan ya ce zai yi gaskiya ko kuma a ce za a masa barazana dai da eh, kala daban-daban haka ne ta samar da nazarin da ya samar da su NY suka shigo cikin hidimar zaɓe idan har an samu wani korafi tattare da yin aiki da NY zai ana haɗa baki da su a yi maguɗi wancan korafi da aka yi wannan korafi kai yana da muhimmanci a kawo shi a tabbatar da shi kuma za a ga abin da kuma za ta domin ba a shirye take ta ba da kafa ko ta da zarafin wani ya mata shigar dokin eh, ya lalata mata al'amari ba domin an yi nazarin cewa su waɗannan matasan dai kam ba a tunanin akwai wanda suke ganin musu fargaba da yanayin zai samu tsoro ko fargaba ko wani kwaɗayi da zai ce musu zo domin suna sa ran na je yadda ke kyau domin su samu biyan bukatar rayuwarsu ta ba ba wai sun shigo ne su kuɗi ba ba kuma sun shigo ne don su zo su eh, mara ba wasan takara baya ba sun zo ne a daidai gabar yi wa ƙasa hidima ba ma samun ƙorafi mai yawa a kansu shi yasa aka ci gaba da aiki da su amma in akwai korafi a kansu to wannan ƙorafi yana da kyau a bayyana shi kuma wanda aka samu da laifi bai fi karfin hukuma ba hukuma za a kai shi gaban kotu a tabbatar masa da laifinsa kuma ana iya ladabta da shi. abin da ya sawwaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu malam aliyu bello mai magana da yawon hukumar zaben najeriya zai yi da ba da ansa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaida yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Bilyamin Katsina da Garba na Halli Kumba sun ce, Muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata yi amfani da kudaden da ta samu daga alfuhun tsohon shugaban ƙasa Sani Abasha wajen samarwa matasan Najeriya abin yi da kuma sayo kayan abinci da na masrufi domin sayarwa talakan Najeriya cikin rahusa. Sai kuma sako daga mai nasara nasara funtuwa ya ce babu shakka shekaru uku na mulkin gwamnati APC a jihar Katsina abin a yaba ne matuƙa duba da yadda gwamnati ta dukufa wajen inganta rayuwar al'umma da samarwa matasa ayyuka mukan yi fatanmu Allah maimaita muna gwamnati Buhari da Masari. Sai kuma sako daga Kadora Diggaga dan Fulani Wargi daga jihar Bauchin Najeriya. Ya ce salam biyu Hausa muna addu'ar Allah ya kama na zaman lafiya a jihar Zamfara da Filato da Benue da Nasarawa da Kaduna da ma sauran kasashenmu baki daya amin. sai kuma sako daga muhammad musa dambam jihar Bauchin najeriya ya ce garkuwa da mutane dai ta zama ruwan dare a kasar mu najeriya da fatan mahukantan za su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta garkuwa da mutane sai kuma sako daga sufiyan gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum voa yan najeriya ku daina cece ku ce akan raba kuɗin da sani abasha ya kai kasar waje yarjejeniya ce da kasar switzerland kafin bayar da kuɗaɗen ga najeriya sai kuma sako na ƙarshe ya fito daga yakuzi matar amadu abasha matsina ta ce salam voa hausa harin kwantan bauna da mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram suka kai a kan wani sansanin sojoji na yankin jihar nifa a jamhuriyar nijar wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji goma da bacewar wasu abin allah wadde ne da jimami muna dara Allah ya ji kan sojojin da aka kashe a wannan harin waɗanda suka ta kuma Allah ba su lafiya da ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama mana ƙarshen tashe-tashe hankula na 'yan ƙungiyar Boko Haram a jamhuriyar Nijar da ƙasar mu Najeriya amin summa amin. To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana wannan sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantowa. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. takaice sarfilu hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya gobe juma'a ya kara jefa jami'an kasar thailand cikin hanzarin kokarin ceto tawagar wasu matasa sha biyu 'yan kwallon kafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi wannan ya sa ma'aikatan ba da agaji da ke famar tsamo yaran suka warwatsu a yau alhamis don neman wasu hanyoyin na daban da za su fito da su daga daga cikin kogon mai suna tamlan wanda ake kokarin bude hanyoyinsa don ruwan da ke ciki ya fice yaran dai a tun ran 23 ga watan jiya na yuni suke cikin kogon bayan da ruwan ya toshe hanyar su ta fita gwamnatin kasar pakistan ta nemi kungiyar mayakan taliban na afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhun da gwamnatin pakistan ke yi musu ta yi kuma pakistan din ta tsaya ta yi watsi da ƙoƙarin da amurka ke yi na ita kaɗai ta zauna ta shirya sulhu a tsakanin bangarorin na afghanistan masu adawa da juna na gwamnati da wato na gwamnati da taliban din jiragen saman siriya da na rasha sun kai farmaki ta sama yayin da sojan siriya na ƙasa su ma suka kai nasu harin duk a kan yankunan da ke hannun mayakan 'yan tawayen ƙasar da ke kusa da kan iyakarta da ƙasar jordan shugaban amurka donald trump zai kai ziyarar aiki birtaniya ranar 12 ga watan yulin nan wannan ita ce ziyararsa ta farko a matsayin shi na shugaban kasar amurka zuwa kasar birtaniya a ziyarar da zai kai ta aiki ce bi ma'ana ba za a gayyace shi wato ganawa da sarauniyar ingila ba elizabeth to madalla kafin mu salama muna mika saƙon ta'aziyyar mu ga iyalan adamu ciroma wanda allah ya warasuwa a yau dinnan alhamis wanda kuma za a yi jana'izarsa in an jima kaɗan karfe biyar da rabi a masallacin annur da ke unguwar wasetu a birnin tarayya abuja a nan baka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau joe gill nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa